ya sudah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 muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda a bisa ga baiwa ce ya ba mu ikon sake haɗuwa domin mu ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka wanda shine kitabu tauhid inda darasinmu da ya gabata a satin da ya gabata ya zama shine darasi na arba'in da hudu wanda yau kenan insha Allah subhanahu wata'ala za mu fara da farkon darasi na arba'in da biyar wanda mun kawo ƙarshen wannan darasin namu a darasin da ya gabata na shi arba'in da hudu za mu shiga na arba'in da biyar inda kuma muka ƙare da babe na hamsin da shidda a cikin wannan darasin za mu fara da farkon babe na hamsin da bakwai to babin mu na hamsin da bakwai ko kuma in mu yi la'akari da shi in mun yi la'akari da shi a babe na hamsin da shidda za mu ga an hane mu cikin wannan babe na hamsin da shidda game da abin da ya shahi mutaho muna waɗin abin da ake ce ma inda mutaho muna yin da na sani mutum wani abu ya faru gare shi ya ce inda na yi kaza da kaza bai faru ba wanga babin da ya kammala shine abin da ake hannuwar mu ga mu yi abu guda an ka baka dama ka ce inda aikin alheri inda na yi himma na ta yi masallaci da na samu jam'i inda na yi himma da abinda ni niya kamin in ta yi ranar juma'a karanta suratul kafi da na karanta ta inda na ayyukan da alheri babu komi in mutum ya yi inda amma ka ce inda ta yi kaza da bai faru ba wannan kuskure na tara daga cikin aikin shaidan To yau inda za mu harawa farkon darasinmu na arba'in da biyar da kuma farkon babi na hamsin da bakwai malam marubuci wannan littafi Allah ya mishi rama yake cewa babu nahai Babu mai bayani akan an yi hani an sabbin rihi daga zagin iska ko bacin iska. Iska ya taso ka baci iskar ko ya watsa ma ƙasa ko ya yi wata ɓanna ba a zagin iska ko kuma ba a bace iska za mu ji abin da an mahari ko abin da an sababi ko ma abin da an dalili na cewa ba a zagin iska an ubayi ibn kabin wannan hadisi an karbo daga ubayyu ɗan kab radiyallahu an Allah ya ƙara mishi yadda yana daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. yana daga cikin makaranta alkur'ani tabbatattu waɗanda har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da izinin a je a karanci alkur'ani a wurin wurinsu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala shi ubayy yace annabi tsira da aminci tabbata gare sa yace la tasubbur riha kada ku baki iska ko kada ku zagi iska kidahadi ya hito daga bakin babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa za ra'aytum ma takrahuna idan kuka ga wani abu da kuke kyama da shi wannan iska da ya taso fa qulu allahumma ku ce ya Allah inna nas'aluka min khairi hadhihi Allah muna roƙonka alherin da a cikin iskan da ka ba mu shiya wa kairi ma fiha da alherin abin da ke cikin iska Allah ka ba mu alherin wanga iska da alherin abin da ke cikin wannan iska wa kairi ma umirat bih da kuma alherin abin da aka umarci iskan da shiya kamar idan Allah yana so a yi ruwa sai ya umarci iska ya kama yi gabas ana cewa yana barbara iskan yana tsaye a kamin a jima sai ga alaman hadari sai ga ruwa in Allah ya so a yi ko kuma iskan da zai sa kayan gona su nuna ko kuma iska wanda zai zama Allah ya kama bayi ne dauki da gudunmuwa ana cikin halin zahi ana cikin matsi da tsanani sai ga iska sai zama mutane sun ci gaba da yin numfashi cikin walwala da daɗin rayuwa wanda duk wannan iska ne na alkhairi wana uzu bika sai mutum ya ce mu ce wana uzu bika muna neman kariya gare ka ya Allah min sharri hadhihi rih daga sharrin wannan iska wa sharri ma fiha da sharrin abin da ke cikin wannan iska wa sharri ma umirat bihi da sharrin abin da aka umarci iskan da shiya kamar irin a kayar da ginoni kayar da itatuwa da abin da ya shahi ruguzawar ginoni da abin da ya kama da shiya ko ka da turakun lantarki da duk abu ne da iska ke kasuwa in ka waɗe haka to ka nemi kariya ga Allah ba zagin iskan mutum zai yi ba yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta shemu. in ka ga iska hadari ya taso shi nan ya kama kana da tsoro sai ka gurwana cikin gidanka ka daga hannuwanka sama ka ce Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha azaba sha Allah idan ka gurwana a gidanka ka karanta wannan addu'a Allah zai kare maka gidanka ba abin da zai same shi Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha azaba kenan kuma kaga ba dauga addu'a ba eh insha Allah da zarar Allah ya baka dama ka karanta ta to Allah ko yana da manufar kare maka a gidanka ta hanyar gini ko rufi ko wani abu wannan kenan wanda Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo shi a cikin Bulughul Mara can wajen babi mai bayani akan nau'uka na roƙon ruwa da kuma neman kariya ga abin da ke tawowa cikin ruwa din wannan hadisi da muka karanta yanzu hadisi ne da imamu tirmidhi ya ruwaito shi kuma yace hadisi ne ingantacce ka iska ba a bacin iska kuma za a samu wasu daga cikin bayin Allah waɗanda ba sani ba suna zagin iska to amma da zarar ka sani sai ka bari don bacin iska wanda ya baci iska to Allah ya bata laihi ne tunda Allah ya hana eh ba a zagin iska an hana in ka ga abin da kake so a cikin iskan to kawai ka roƙi alherin iskan da abin da iskan ya ɗauko da abin da aka hore iska da shi ko kuma ka nemi kariya na sharrin da a cikin iska da abin da iskan ya ɗauko na sharri da abin da aka umarce shi da shi na sharri sai Allah ya baka kariya fihi masail a cikin wannan babi akwai masail kamar haka al'ula ta annayu an sabbin reshi an hani daga zagin iska da kaga tun da an yi kenan sai mu nisance shi asaniya ta biyu al-irshadu shiryarwa ilil kalamin nafi zuwa ga magana mai amfani wanda zaka yi idan kaga iska ya taso ko ma in hadari ya taso wanda yake yana ɗauke da iska ra al-insan idan ɗan adam ya ga ma ya karawa abin da yake kyama na shi wannan iskan da ya gani to ga addu'a da zai karanta wadda an riga an ambace ta asalisa ta uku al-irshadu shiryarwa ila annaha ma'mura cewa ita iskawa koronta kai iska bai iya yin ta'adin komi don kana ganin sai hankalin jama'a ya tashi kwarai sai Allah ya ɗauke iska ya yi sama kowa yana jin tsoro ga iska nan ya yi ja ya yi baki sai ya zo cikin ku yana ta iya sannu sannu da an ɗauke shi sama shikenan dama shi Allah shi da iska kuma bai ba shi damar ya sauka ƙasa ba arabi'a ta hudu annaha qad tu'maru bi khairin iska ana umarninta da alkhairi wa qad tu'maru bi sharrin kuma ana umarninta da sharri haka sai mutum ya roƙi alherin iska ya nemi kariya daga sharrin da iska ke tahe da shi sha abinda aka ba mu dama na mu yi wanda Allah ta'ala ya ba mu labari irin yadda ya hallaka wasu al'ummomin da na gabace mu kamar irin adawa da samudawa ga bisashensu suna yawo saman iska kama da leda bagi biri sarsarin asiya mai tsananin ƙarfi ga yanayi ana shawaki da su da rakun mansu da sauran